Thank you. jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkan mu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwanci a yau shirin kasuwanci a yau shiri ne da kan zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja inda muke yada shirye-shiryen mu akan decoder star times akan lambobi daya hudu wato biyu da kuma hudu daya hudu kada ku sha'afa kuma wannan shiri kamar yadda kuka sani yana taɓo muku batutuwa ne daban-daban akan abin da ya shafi harkokin tattalin arziki hada-hadar kasuwanci noma kiwo da makamantansu har ma wato koyar da sana'o'i daban-daban waɗanda kuma muka sha gayyato wato 'yan kasuwa matasa da dattawa domin tattaunawa akan maudu'ai daban-daban kamar yadda suka gabata a baya to a yau ma kamar kullum muna tare da wato wani matashin dan kasuwa wanda za mu tattauna a cikin gwagwarmayar kasuwancin da yake musamman ma a cikin kayan wato gwari wato kafin dai in bayyana sunan bakon da kuma wato irin wainar da za a toya ko maudu'in da za mu tsunduma a ciki bari mu tafi takaitaccen wato hutu idan muka dawo sai in gabatar da bakon kana kuma mu nausa cikin shirin kai tsaye ku dakace mu. To labarka mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. To a daidai wannan lokaci zan gabata muku da bakon namu kamar da na ce matashin ɗan kasuwa ne kuma mai harka a wato kasuwar gwari wato Alhaji Yakubu Ya'u Yakubu Yobe wanda aka fi sani da YYY wanda kuma za mu tattauna ne a kan wato kasuwanci dogaro da kai ga matasa. Alhaji Ya'u barka da shigowa cikin wannan shiri. To to uh, ga maudu'in namu kamar yadda ka ji uh, gwagwarmaya ce ta kasuwanci ga wato a ta hanyar dogaro da kai ga matasa to galibi bari dai mu fara da jin wato yaushe ka tsunduma cikin harkar kasuwanci ko me yasa ma ka zaɓi kasuwanci a madadin aikin gwamnati sannan kuma tun wani lokaci ka fara to alhamdulillah muna yi wa allah godiya da ya kawo mu wannan gida na kaftan tv to alhamdulillah da ya ba mu dama mm. za mu tattauna dangane da muhimmancin kasuwanci mm. ko kuma dawo kan tambayar da kai eh, mun kamar a yaushe na fara kasuwanci eh, to alhamdulillah kusan dai zan iya cewa shi mm. kasuwanci abu ne mai matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma sannan harkar kasuwanci kusan zan iya cewa na tsinci kaina ne kawai na waye gari a cikinsa sakamakon na kallon tun ban da wayo to gado ne kenan kasuwanci a gida ka taso ka samu iyaye na yi koko dai a makota da abokan arziki kwarai kuwa shi kasuwanci kusan zan iya cewa ga dansa kawai na sakamakon saboda tun ina dan kankanin eh. yaro tun ina dan eh. rarrafawa eh. hakan nan mahaifinmu zai dauke mu a kafada ya tafi da mu kasuwa har daga baya daga bisani muka zo muka waye kanmu muka tsanci kanmu muka san mm. cewar lalle wannan abun fa sayar da shi mahaifinmu yake yi ya samu mm. kuɗi sannan kuma muka zo daga nan kuma shi mana foro ya forar da mu ta hanyar tura mu karatu to daga dai bisani lokacin da dai na ah. fara tsayuwa da kafafuwata ah. dangane da sanin muhimmancin kasuwanci to ina ga na fara kasuwa ne daga shekara ta 2007 ah. lokacin na fita harkar kasuwanci na mabar gida eh. na yi tattaki musamman na tafi jihar adamawa na je na zauna don harkar kasuwanci kafin ka zo nan abuja kenan kafin zo babban birnin oh, tarayya abuja yawa bacin mun fara kasuwa da mahaifinmu a mm, gida mm. haka na tsallaka na tafi jihar adamawa musamman don yin shi kasuwanci din a shekara ta 2007 kafin kuma daga nan 2007 karshen eh. kusan zan iya cewa zama na adamawa na dan takaitaccen lokaci ne don na watanni ne oh. don bana mantawa ina ga na baro adamawa a ranar 13 ga watan oktoba na 2008 a sabon din ah, sabon din ne kuma eh, oh to to to na na eh, lalle yan watanni ne Yan to watanni ne a jihar Adamawa mm. sannan lokacin da na zauna jihar Adamawa kuma na yi harkar kasuwanci ne harkar kayan provision wanda daga bisani yeah. kuma bayan na tattaro na dawo babban mm. birnin tarayya abuja kuma mm. sai na waye gari kuma na tsinci kaina a cikin harkar kayan gwari to to me ya kawo wannan canji saboda yanayin garuruwan da inda ka fito da inda ka taras ne koko yanayin mutanen da ake hulɗa da su ka yasa ka canjin abin nan daga kayan masarufi kenan zuwa kayan gwari yawa abin da ya kawo wannan sauyi shine hmm. shi dai jihar adamawa da na je dama na waye gari a cikin al'ummar da wannan kasuwancin na tsinci kaina ne a cikin shi kansa wannan kayan hmm. masarufi din hmm, na'am oh toto eh sannan kuma akwai yanayin zamantakewa na wuraren duba ga yadda jihar adamawa inda na zauna a jihar adamawa shine garin numan to numan din nan ta jihar adamawa kuma zaman da na yi na zauna ne a ta gefen shi wannan kayan masarufi din shi aka fi sarrafa shi a wannan gefen da na zauna ta wannan gefen sannan da na tattaro na dawo babban birnin eh, tarayya abuja kuma ka san gari ne na manyan mutane mm. gari ne na 'yan boko mm. wanda shi duk lokacin da zaka tsinci kanka a harkar kasuwanci za ka yi lissafin wanne kasuwa ne wanda in ka dafa mm. zai fi kawo maka kudade eh, masu dan tsoka eh, to na yi la'akari da wannan ne na ga babban birnin tarayya abuja guri ne eh. na manyan mutane waɗanda ana buƙatan shi wannan kayan marmari shi yasa na yawa to dama na so mu zo ga tambaya domin aka ce kayan gwari abu ne wanda yake da faɗi kwarai da gaske kusan duk wani abu da za a ce dan itaciya ce za ta iya shiga cikin kayan gwari to ta kamemi na ji ka ambaci kayan marmari ne abinda kake saidawa kayan marmari ne abinda nake saidawa to kamar su me da me bari mu akwai su tufa akwai ayaba akwai lemu akwai kankana abarba na gane na gane kama dai daga kayayyaki namu na gida har eh. zuwa na kasashen ƙetare kaga kamar shi tufa ai ba mu da shi eh, a nan gaskiya ne eh shine wato apple kenan ko shine apple eh. yawwa haka enebi shine grape Oh, eh, shi ma kaga ba waɗannan kanana ja ko jajaye ko da yake kala kala ne yawa kala kala ne eh. akwai seedless eh. akwai wanda kuma yake da tsaba oh, cikin shi to kaga shi wannan kama har mm, ta lemu irin lemunan na tanjalin oh. wanda ake kawo su daga zuwa su galik eh, wato tafarnuwa eh, shi ma duka akwai na kasashen ƙetare waɗanda ake shigo mana da su daga kasashen ƙetare sannan kuma akwai namu na gida nan wanda ake noma su a nan cikin gida Najeriya to a ina kuke saro waɗannan kayayyaki wayannan kayayyaki waɗanda suka shafi ƙasashen ƙetare mm. ana shigo mana da su ne daga jihar lagos sannan waɗannan da suka shafi waɗanda muke nomawa cikin gida kamar su mm. abarba mm. lemu kankana ayaba su kuma nan zuba muke zuwa mu taru gaba ɗaya oh, mu zo mu saye su a nan zuba oh, to ita ce babbar kasuwar dai da za a iya cewa ta gwari a abuja baya ga wacce 'yan lemu akwai wata kasuwa ta maraba can da ake cewa 'yan lemo eh. wannan ta zuba din ta fi ta girma akwai kasan shi nasibi nasibi ne to ita dai kasuwar zuba mm. zan iya cewa ta fi kasuwar mararraba suna to amma maraba 'yan lemo eh. a yawan kaya da girman kasuwanci eh. gaskiya ba za ka taba hada maraba da zuba ba amma ita zuba ta yi kaurin suna ta bangaren kawo mm. kayayyaki masu kyau waɗanda oh, in dai tacaccen kaya kake bukata to ka sako kanka cikin zuba oh, amma ita maraba ko sai ka bi a hankali ka yi takatsantsan wajen zaben waɗanda ya kamata ka saya. Yau wato alhamdulillah saboda mm. ita maraba kasuwa ce ta al'umma da yawa fiye da mazuba ah. da wanda ya tace nasa da wanda bai tace nasa ba zai iya kawo shi ya kawo mm. shi zuba mm. a ya kawo shi mararraba eh, amma ita kasuwar zuba dama waɗanda za su shigo da kayan ma kasuwar zuba sai sun tabbatar da sun tace ingancin kayayyakinsu sannan su shigo da shi zuba eh. sannan kuma kayayyakin da ake samu a kasuwar maraba mm. saboda girmanta da yawansu mm. ba lalle ne ma a same shi a cikin zuba ba amma kuma kayayyakin da za ka saye shi hankali kwance kuma ka saye shi da tsada eh. gaskiya sai kasuwar zuba ah. saboda yanzu misali in buhun lemu za ka iya samun buhun lemu akan naira dubu goma hmm. to in ka je maraba za ka iya samun shi a naira dubu takwas dubu tara da takwas da dari biyar amma zuba nan za ka ji an ce ma buhun lemu naira dubu goma ne a yanzu haka a yanzu haka sannan yanzu inda za ka zo ka sauke lemu hmm. inda za ka zo ka sauke ka da ka sayo daga zuba hmm. da wanda ka sayo daga maraba to za ka iya samun bambanci daga bangaren ko kwalitin kayayyakin ko kuma bangare ko kuma yanayin cikar buhun sai kaga akwai bambanci tsakanin lemun maraba da kuma lemun da yake a kasuwar zaba to na gane to batun mu dawo batun abin da ya shafi tsadar farashi da kayayyaki galibi masu sai da kayan masarufi ko kuma tufafi shaddoji da zannuwa akan ba su uzurin cewa daga kasashen ƙetare can suke sayo shi wanda ana amfani da dala amma ku babu maganar dala a cikin wato harkar saye da sayarwar ku yaya ake yi farashin kayayyakin nan suke tashi koyaushe kaje za ka sayi kwallon kankana jiya ka saya ko wancan mako sai ka ji yanzu an ce ma dubu ɗaya da ɗari biyar <laughs> dubu biyu har ma akwai na dubu biyu da na ji me yake kawo waɗannan tsadan kayayyaki to alhamdulillah ni kai na ana kawo ma ɗan ban dariya eh, haka ne shi mai lemu eh. ko mai sayar da kankana ko abarba ko in ce mm. maka karas ko yalo mm. shi lalle alal hakika al'umma na jinganta abun ko kuma na alakanta abun da cewar kai ba dala kake amfani da shi ba mm. musamman akwai lokacin da dala ta tashin goron zabi eh, har ma yanzu ma eh, eh, a saman take har yanzu yawa to alhamdulillah a wannan lokacin sai ka ji mm. mai sho ma ka ji yana cewar dala ta tashi <laughs> sai ka ji mutane na fito na mayar masa da raddin cewar ai kai ba da dala kake amfani ba to kusan zan iya cewa wannan laifi kusan akwai laifi saboda kara zube da aka bari a najeriya a ƙasa ta najeriya yake eh. abin da ya ga dama to wannan kusan zan iya cewa shi ne babban laifin da na ambace shi da laifi hmm. kuma ba kowa yake da wannan laifi ba in ɓera ɓarawo eh, to an ce daddawa ma da wari hmm. in gwamnati tana da laifi to mu karan kanmu muna da namu laifuffukan wanda kawai haka za ka ga gwamnati ta kawo doka amma sai ka ga an yi watsi da shi to yanzu kana so ka ce mana ku kuna saba ka'ida kenan wajen kafa uzuri da ko kuma in ce wasu 'yan kasuwan da yawa wajen kafa uzuri da cewa ai dala ta tashi shi yasa kaya suka yi tsada kwarai wasu na fakewa da wannan tashin dala to sannan ni a ra'ayina mm. ni ya ko yobe mm. abin abinda nake so al'umma su fahimta a nan mm. shine fakewa da farashin dala abu ne wanda shi ma dogaro ne wanda ya kamata a ce an dogara da kafafuwansa ga bangaren masu harkar dala eh. sannan ni ya uya kubu yobe mm-hmm. dogaro na da kuma laifi da na kira ko in ce na so in ta'allaka ma gwamnati eh, ba komai ba ne shine laifin nan na rashin kayyade farashi ma'ana najeriya ba mu mm. da price control eh. shi ya kawo mana waɗannan ababe in kai la'akari da shi mai sayar da karas da yalo mm. da ma lemu ko kankana eh. waɗanda ake noma su a cikin gida da ka ambaci cewa eh. ba su da alaƙa da dala eh. amma ku ai suna da alaƙa da man fetur to ta ina to alhamdulillah <laughs> dama na so ka zo gurin kuma ka zo <laughs> to bismillah sai ka ba mu inda shi mai sayar da kankana ko abarba ko yalo mm. yake da alaƙa da man fetur mm. shine ba zai yiwu ka ɗauko yalo yalon da ka noma shi misali hmm. ka noma shi a maiduguri ka ce za ka ɗauko shi babban birnin tarayya abuja eh, ka sayar da shi eh, kaga ba zai yiwu ka ɗauko yalon nan ko ka turo shi haka nan mm. kawai ka tsinci kanka a cikin babban birnin tarayya abuja hmm. dole sai ka hawar da wannan yalo mota hmm. ka kuma biya masa kuɗin mota mm. sannan ka zo kasuwan nan dole inda zaka sauke akwai harajin da gwamnati ta ajiye hmm. ta sa maka ta ƙayyade maka dole zaka biya mm. to kaga shi kasuwanci kamar yadda na gaya maka a baya komai ɗan lissafi ne wanda sai ka lissafa fitakka hmm. da ribarka da kuma faduwarka eh. sannan gwarin nan dai kusan zan iya cewar kamar a baya da na ce maka na tsinci kaina a harkar kasuwanci wanda tun kafin in zo numan da na yi ma magana mm. na tsinci kaina a harkar kasuwanci ta gwari oh. wacce ma zan iya daukan kaya daga gari na yobe mm. in fita da shi in kawo shi kamar babban birnin tarayya abuja eh. haka kuma zan iya tasowa takanas daga yobe in zo jihar kaduna in ɗauki kaya kai jiha ta ta yobe to kaga wannan mm. dalilin da yake eh, sanya kaji eh. yauwa zirga-zirga ya sanya kayayyaki su yi tsada ba komai ba ne kamar yadda na gaya maka na ce mm, maka mm. rashin ƙayyade farashi da muke da shi da gwamnati ba ta yi mana ba eh. to shi yake sanya kayayyaki suke tashin goron zabi to amma me yasa zaka ga manyan kantuna in ka shiga irin kamar a turance da ake cewa supermarket ai su sukan kayyade da kansu duk kusan abin da zaka saya za ga farashin liki a jiki mutane ɗaiɗaiku na cikin kasuwanni irin naku dole ba za su iya yi wa kansu irin wannan tanadi ba sai gwamnati ta shigo ba <laughs> aji umar kenan eh. a najeriya kake kai dan najeriya ne sannan yau ko yanzu haka mm. da muke gabatar da wannan shiri da kai mm. inda za ka bi wannan babban titi na daga tasowa daga cikin gari zuwa zuba zuwa zuba mm. in ka leka gida wajen mai eh, za ka ga layi in aka ce maka ka tsaya ka sha mai ma mm. sai gabanka ya faɗi ya faɗi to me ya kawo haka mm. kaga abin da ya kawo mana haka rashin ƙayyade farashin yanzu inda za ka bi manyan titunan nan eh. ka leka gidajen man mm. wani gidan man za ka ga an rubuta naira 165 wani gidan man za ka samu naira 190 wani gidan man mahaɗari ɗari biyu za ka samu eh, amma nan a babban birnin tarayya ba su cika rubutawa ba dai ya fi farashin gwamnati sai dai in an fita kamar wajen gari kamar maraba a kamar kaduna road ko ka ce za ka je jere ko kan waɗannan hanyoyi to an dai zo gurin da nake ce eh. maka muna da namu laifi kaga inda muke da namu laifi ai mm. nan babban birnin tarayya ne mm. an san cewar nan cibiya ce ta mm. ma'aikata waɗanda in ma akwai doka mm. da ake take ta ake fatali da ita kaga mm. a babban birnin tarayya eh, abuja to amma majoratin abin da yake kawo yawancin mm. layuka a gidajen mai masu manyan gidajen man suna tunanin gidajen man dai nasu ne in suka kukkulle suka yi sikuzin na bada man dole dai a koma ga su 'yan kasuwar bayan fage wato kasuwar da ake cewa bula to kaga waɗannan bula market din eh. yaran su ne dole su dai su za su ba su man kuma su suka san daidai lokacin da suke ba su man mm. amma kuma haka zalika a gidajen man nasu ba farasa man aka yi ba saboda abu ne wanda ba mu ji shi a gwamnatance mm. cewar an rasa man nan ba mm. amma saboda wasu bukatu namu na kanmu na 'yan kasuwanci sai muke sikuzin abun muke neman mu sake jefa al'umma cikin wani mawuyacin hali to haka zalika shi kansa farashin kayayyaki yana tashin goron zabi ta wannan hanyar ne in muka yi duba ga yau ka shiga gidan mai ka misali ka je kasuwa ka siyo kaya za ka sa kayanka a mota mai mota ya koka maka mm. cewar mai ya yi tsada kayan da ake ɗauka maka shi a kan naira dubu saba'in za a kira maka naira dubu tamanin ko a ce maka dubu casa'in mm. wani bi ma haɗari haji umar ba zan abun nan ɗinka ba mm. ko bara mm. akwai sana'ar da na yi wacce na kan tafi yobe in je in ɗauko tumatir. in shigo da shi babban birnin tarayya abuja bara na ɗaga mota mota musamman na kan tada kamar j5 ta ɗauko min kaya bari na ɗauko mota daga yobe har zuwa daga yobe zuwa babban mm. birnin tarayya abuja mm, na kan na sha in biya motar nan naira dubu tamanin dubu casa'in mm. bana da na yi magana motar ce min aka yi naira dubu ɗari da hamsin zan biya sawu ɗaya sawu ɗaya to kaga me ya kawo haka to kaga duk lokacin da na biya wannan kuɗin to in na zofa sai ka kara dole in kara mm. saboda in ga kuɗi na ya fita mm. to shine inda na ce maka ba mu da wani takamamme ko ba mu da eh, wani kayyadadden farashi eh, a gwamnatance yau haka misali a ce yadda gwamnati ta fito ta kulle bodoji mm. ta ce ba ta bukatan a shigo da abu kaza da abu kaza wa'annan ababen da aka sa eh. doka a kansu to kaga an kulle su to sannan ita gwamnati ba ta fito ta tsayar mana da farashi akan maganin man fetur din nan mun ta dai yanzu man mm. fetur din nan ba wahala yake ba ba ma sa cikin wahala mm. amma kuma mukan same shi akan farashin da eh, ba shi ya wuce eh, tunanin mm. yadda muka bashi a baya in muka yi duba ga ba mu da matatun man ba a gyara su ba dole dai waje za a fitar da su sitin waje nan an ce mana goda a kulle mm. su ma shi kansa a ɗauki man a fita da shi waje mm. wani abu ne daban mm. sannan haka zalika a sake shigo mana da shi kaga wani abu ne wanda yake dole nan ma sai an yi lissafi nawa aka kashe nawa kuma Hmm. aka ribata. To eh, mu dan dawo cikin maudu'in saboda mun shiga cikin abin da ya shafi duk dai kana magana akan dalilin da yasa ake samun tsada farashi. To amma akwai abubuwan da ya kamata mu tattauna da yawa a ciki saboda lokaci yana hararen mu musamman kamar abin da ya shafi wato yanayin uh, hasara da ake magana sosai a cikin wannan sana'a duk da hasarar ta na san Eh, ka kula da irin yadda ake samun kaya su lalace da sauransu wani irin wato yanayi ne ya kamata mai sana'ar gwari ya kiyaye domin kada ya je ya siyo kaya kansu isa inda za su je kuma sun ruɓe dole ya zub su to alhamdulillah kamar yadda kai wannan magana hmm. shi dai kusan zan iya cewa kamar kasuwa ta gwari hmm. ai har an yi mata kirari wata ake mata kirari da cewar gwari hmm. murmushin safe tagumin la'asar <laughs> lallai kuwa yau wato sannan kuma aka kara da cewar gwari mm. sa yaro kamar zai yi kudi. Mm. yanzu haka kana tunanin ka sai kaya mm. shi riba na gwari ka sai kaya a kai maka shi kan lokaci in aka samu jinkiri in aka samu jinkiri to in ta ɗauro motar ma kanta da kayar za ka iya barin su <laughs> wani ne zai ɗiba ya kai bola <laughs> kuma wani lokaci ma an ce masu kayan baya ga hasarar ma suke biya kuma a je a kai bola din sosai makuwa eh. wannan shine murmushin safi tagumin eh. la'asar kenan to ya za a yi a kiyaye irin wannan shine kai su akan lokaci ko tantancewa a saye kamar yadda ka bambanta kasuwan maraba da ta zuba mm. eh, wato ka sayo mai inganci ne maganin ko ko a kawo kayan akan lokaci ai haji umar kana gama tantance kayanka ka tabbatar da ka sayo shi da ingancinsa amma kuma aka samu jinkiri eh. sai kuma ya zamto da hannunka zaka je ka zuba a bolar duk da ingancin nasa hmm. to hanya kawai mataki na kiyayewa ɗaya hmm, zuwa biyu zuwa uku matakin farko kira nake ga gwamnati musamman hanyoyin da muke da su a cikin ƙasa najeriya mm. da a inganta su in aka inganta hanyoyi to cikin ikon allah madadin ka ɗauko kaya daga maiduguri zuwa babban birnin tarayya abuja mm. in za ka ci misali za ka ci awa 24 mm. to in akwai ingantaccen hanya za ka iya cin awa 12 ka kawo wannan kayan eh. to kaga wannan kayan naka zai iso a hankali kwance mm. ba tare da ya galabaita ba eh, amma yanzu ka ɗauko kaya mm. kana buƙatan ka kawo shi cikin awa 24 ya ɗauke ka awa 44 kaga ka ci kwana biyu kenan a eh, hanya to wannan kayan dole duk iya ingancin da ka yi da shi mm. in dai kayan gwari ne to dole sai ka zo ka ga hasara cikinsa to so kaga ta wannan hanyar eh. nake sanar da al'umma musamman hmm. waɗanda suke fassara cewar shi mai kankana ko mai lemu hmm. bai damu da dala ba to kasan komai akwai muhimmanci akwai kuma rashin muhimmanci sannan komai akwai riba akwai kuma faduwa a cikinsa hmm. to riban gwari ko in ce ta hanyar da za ka yi ka mayar abin da kai hasara a ciki eh, shine ta hanyar lissafin nawa wannan abin ya taso min sannan nawa suka mutu nawa na zubar a ciki waɗanda na tace kaga dole a ƙara ma shi wanda yake mai rai kuɗi don ka warke wancan gurbi wannan ma yana haddasa yawanci kwastoma sai ya ga kaya jiya jiya ya saya kaza a ce masa kamar yadda na gaya ma na taya kwallon kankana guda aka ce dubu biyu yawwa to alhamdulillah kaga kamar yadda aka taya wannan <laughs> eh. yanzu misali kaga ai ana noma kankana a maiduguri ana ɗauko kankana daga jihar gombe mm-hmm. akwai wani gari nan da ake ce mar uh, koko bara nan bara eh, tsakanin gombe da eh, algaliri yau wato kaga bara din nan mm. gari ne wanda ake noma kankana kuma ana lodo kankana daga can a kawo shahar babban birnin eh, tarayya abuja to ba abin da yake sanya kankana ta yi tsada ta tashi mm. in ka bi diddigi daga farko ai haji umar ko yanzu ba kamar baya ba a baya mai noman kankana zai iya zuwa kasuwa hmm. ya sa kudinsa cikin farashi mai sauki ya samu takin zamani wanda zai zuba wa kankanan nan to yau komai ya riga da ya canza takin musamman kaga kamar jihohinmu da muke fama da rashin tsaro na maganan boko haram da ya wuce a hmm, baya hmm. kamar jihar yobe gombe bauchi da kuma adamawa eh, akwai lokacin da ta kai ta kawo ma takin in aka ganka da buhun takin kama ka za a yi eh, me yasa sakamakon tsaro oh saboda tsaro eh, na'am ba a san ko wata kila ma wata na kiyace to alhamdulillah <laughs> to kaga wannan yankewan wannan takin manoma suka zo suna cin bakar wuya dole kai misali gonar da take ce maka kamar naira dubu talatin yau ta koma sai ta ci maka dubu ɗari da ishirin ko kuma naira mm. dubu mm, mm, ɗari to ka gaya mun ta inda za ka yi in ba to amma abin da wasu za su so su sani na sani har ma ni da kaina shi dama ita kankana ma akan yi amfani da taki wajen noma ta Falawar, <laughs> ai kai dan bogo ne shi yasa. To ba noman kake wakilan ko? Eh ana sa wa eh, kankana taki. Sosai ma kuwa. Ai babu wani amfanin gona da za ka noma shi kama eh. daga 'ya'yan itatuwa eh. har zuwa kan ta ita shinkafa dawo kan alkama a ah, wancan na sani eh amma ina maganan irin yalo da kake magana da kankana da irin waɗannan abubuwa na san dai lemo tun da wannan bishiya ce to amma waɗannan dai ba Mm-hmm. mutane da yawa sukan ɗauka ba sai da yanzu malam umar ina ga kamar misali in ka tashi daga nan ka je gombe mm. watakila kana iya zuwa ka je gombe wani lokaci ka tarar da ka nemi yalo a kasuwa ma sai ka rasa eh ana yana tsinkewa kware. yau wato amma mm. in ka zo babban birnin tarayya abuja za a samu ka je maraba eh. ko ka zo kasuwar zuba mm. zai yi wahala ka ga yalo ya yanke eh. to me yake kawo wannan kaga dole sai an yi amfani da taki na zamani akwai noman rani da ake yi amma kuma shi kansa noman rani da ka sani kama daga, yalo din mm. hatta zuwa shi kansa kankana mm. ba abin da ba a samu sa taki dole akan yi amfani da taki mm. saboda ba shi kwarin gwiwar to eh, da yake lokaci yana hararen mu kusan a cikin minti daya ko biyu da zamu karkare wannan shiri waɗanne irin nasarori za a iya cewa daga fara ko tsunduma ka cikin harkar kasuwanci kawo yanzu za a ce kana bugun kirji da su cewa ka ci musu a lokaci guda kuma ka sanar da mu kalubalen da kasuwar kake fuskanta a yanzu to alhamdulillah mm. Mm, haji umar shi kamar abin da na cimma ko nasarar da na cimma ita mm. kanta a cikin kasuwar gwari eh. gaskiya ba na cewar zan iya ma kawo maka nasarorin da oh. na same shi a harkar gwari suna da yawa suna da yawa saboda a cikin gwari na yi aure a gwari na yi gida na yi iyalai yanzu haka ina da iyalai wanda gwari eh. a cikin wannan sana'a ta gwari nake ɗaukan ɗawainiyar dukkan iyalaina no. kama daga yan uwa har zuwa eh, kan iyalai wanda Allah ya kuwace min a eh, matsayin eh. daga tsatsauna suka fito duka gwari ita ce cin su ita ce shan su ita ce tufa to a wannan babban nasara kaga wannan babban nasara ne to kalubale sannan kalubale da muke fuskanta kuma mm. kamar yadda ka ambata mm. shine kalubalen da a yau mu babu kalubalen da yake gaban mu kamar tsadan man fetur ko tsadan kudin mota eh. da muke ɗauko kayan mu mm. kai shi inda za mu kasa mu sayar don mu ci riba wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta sannan babu abin da ya kawo mana haka mm. illa gwamnati ta ƙara zage damtse ba mu ce sun gaza ba mm. ba mu kuma ce ba su iya ba sai dai muna kara musu da muna ba su ƙwarin gwiwa na su zage damtse jami'an mu su samar mana da ingantaccen tsaro a ƙasa ta eh, najeriya saboda su kansu manoma da suke noma kayayyakin da suke kawo shi kasuwa mhm. mu mu siyo mu zo mu kasa mu ma don mu ci riba su samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da za su noma wannan kayayyakin amma yanzu babban kalubalen da yake kan gaba mm. a bangaren kayan mu mm. shine rashin samun zarafin da za a noma kayayyakin da yawa ya yawaita ya mm. shigo kasuwa don aiko a yanzu asarar cikin gwari ta ragu saboda ba don komai ba saboda kayayyakin ma babu shi da yawan da oh, za ka ɗauko shi oh, watakila ka kawo shi kasuwa ka zo ka yi eh. asara amma a baya da yake ƙasar tana zaune lafiya duk inda kasancewar ana noma an ba wa al'umma dama suna noma wa'annan kayayyakin mm. sai ka ga wani yana neman yadda zai sa kayan to haka zalika za ta sa a shaƙo mota da kayar wani lokaci mm. kana ji kana gani kai mai mota kana so a mm. sauke kayan kama mm. abu ya ci tura saboda yawancin kayan a kasuwa to alhaji ya'u yakubu yobi muna godiya ka koro bayanai kuma lokaci yayi mana halinsa dole a nan za mu dasa aya sai dai wani lokaci za mu so mu sake gayyato ka kuma don ka shigo cikin shirin mu duba waɗansu ɓangarori na wannan kasuwanci. to alhamdulillah to madalla to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna gani yadda wato wannan ko kuma kun ga yadda wannan tattaunawa ta kasance tare da matashin dan kasuwa wato alhaji ya'u yakubu yobe yyy wanda aka fi sani da wannan suna kuma mu tattauna cikin wannan maudu'i na wato kasuwancin gwari da kuma wato gwagwarmayar matasa wajen dogaro da kai to duka duka anan zamu da sa'aya wanda ni umar muhammad gombe tare da madadin shi bakon namu nake cewa ku tare mu a shirin mu na gobe da misalin wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya